Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin a yau 18 ga watan Afrilu na shekarar 2023. kafin ku je abubuwan da muke tafa da su ga Aisha dauke da kanun labarai. To Amina Amurka ta buƙaci bangarori biyu da suke fada a Sudan su daga tsagaita wuta. Taron ministocin kasashen waje zai share fagen babban taron shugabannin kasashen G7 a watan gobe. ministocin wajen g7 sun ayyana mamayar rasha a ukraine a matsayin babban take dokar kasashen duniya cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta INEC ta miƙa batun binciken kwamishinanta na zaɓe a Adamawa, barista Arihudu da babban sufeto 'yan sanda Baba Usman Alkali don ɗaukar matakin da ya dace na doka. sannan za ku ji cewa wasu 'yan jam'iyyar pdp a jihar adamawa sun yi zanga-zangar lumana domin nuna rashin jin daɗinsu ga hukumar zaɓe ta inec bangarorin biyu da ke da wato da suka shafa kwanaki hudu a sudan suna gwabza fada a tsakanin su sun sanar da tsagaita buɗe wuta bangarorin biyu suna fada da junansu ne game da jagorancin kasar muna kuma tafe da shirin noma da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta imel amma kafin nan bari mu fara kawo muku labaran duniya kashi na farko an sauraro assalamu alaikum barkanku da yammacin yau ga cikakkun labaran duniya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya buƙaci shugabannin bangarorin sudan masu fada su tsagaita wuta bayan da alkaliman waɗanda suka mutu ya tasamma ɗari biyu a yau talata ne blinken ya ce ya tattauna da shugabannin bangarorin biyu masu fada rana ɗaya bayan da aka auna wata tawagar jami'an diplomasiyar amurka a sudan ya ce babu wanda ya yi rauni to sai dai ya ƙara da cewa lamarin ya daɗa ƙarfafa buƙatar da ke akwai a tsagaita wuta cikin gaggawa. blanken ya ce a tattaunawar da ya yi a wayar tarho da janar hameti wato muhammad hamad da galo wato jagoran rsf da burhan abdul abdul abdulrahman shugaban dakarun saf ya tabbatar musu da cewa san ba za su amince da kai wani hari akan jami'an diflomasiyya ba yi musu barazana ko sanya wani cikin haɗari za a ci gaba da gudanar da bincike akan wannan al'amarin ya ce kiran da sakatare blankin ya yi wa 'yan sudan din biyu masu fadawa da juna ya kasance ɗaya daga cikin irin wannan kiranye-kiranye daga kasashen duniya na zaman lafiya a kasar da ke arewacin afirka wata sanarwa da ministocin wajen g7 waɗanda suka gana da wato karizawa a japan suka fitar a yau talata sun yi alawadai da fadar da suka ce ya sanya barazana da tsoro ga lafiyar fararen hurar sudan sannan yana kokarin raunana wato raunana yunkurin dawo da sudan ta farkin demokuraɗiyya duka bangarorin sun wato sojin biyu masu fada da ke neman sudan ta kasance karkashin ikonsu a jiya litinin sun ce sun samu wasu nasarori a yayin da alkalman waɗanda suka mutu daga rikicin ya zarta 180 a daidai lokacin da suka yi waya da washington washington da kungiyoyin kasashen duniya daban-daban akan gaggauta tsagaita wuta ministocin wajen kasashen wato kasashen g7 sun yi alawadai da yakin rasha a ukraine sannan sun bayyana bukatar da ke akwai na samun zama da china domin tattauna batun kalubalolin da suka addabi duniya yayin da suke kammala ganawar su yau talata a japan yayin da suka ayyana mahimmancin aiki tare da china a game da al'amuran da suka jibinci sauyin yanayi da tsaron lafiyar duniya ministocin sun bayyana damuwa a wani sakamakon taro na haɗin gwiwa a game da ayyukan china a gabashi da kudancin teku moscow da kuma matsayarta a kan taiwan suka ce muna jaddada muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk fadin zirin taiwan a matsayin wani al'amari da ba za a iya kauce masa ba kan batun tsaro da ci gaban al'ummar kasashen yamma a kana akwai bukatar warware dukkanin matsaloli a fadin zirin cikin lumana ministocin suka ce sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce a tattaunawarsa da takwarorinsa daga birtaniya a kanada faransa jamus italiya da japan cewa akwai ban mamaki da haduwar takaita su a game da China da kuma abubuwan da aka yi domin shawo kan waɗannan batutuwa. Rasha ta ce a yau talata shugaba Vladimir Putin ya ziyarci yankunan Ukraine da suka hada da Kherson da Luhansk inda ya samu rahotanni daga kwamandojinsa. fadar kremlin ya fitar da wani bidiyo inda putin yake faɗawa kwamandojin nasa cewa yana da mahimmanci wato yana da mahimmanci jin ra'ayoyinsu kuma samun musayar bayanai harsan da ke gabashin ukraine sannan luhansk a kudancin kasar suna daga cikin yankuna biyu da putin ya yi ikirarin cewa ya koma karkashin ikonsa a watan satumba cikin wani mataki da taron wato da taron kolin majalisar ɗinkin duniya ta ki amincewa da shi mashawarcin shugaban kasar ukraine wato Hailo Podolyak bisa dukkan alamu a game da batun ziyarar da Putin ya Putin ya yi a shafinsa na Twitter ya yi rubutu a game da shugaban na Rasha cewa yankunan da aka mamaye lalatattu domin more laifukan da ya aikata a kan kwari na ƙarshe. kazalika a yau talata ministocin wajen kasashen g7 sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suka ayyana mamayar rasha a ukraine a matsayin babban take dokar kasashen duniya sannan suka buƙaci rasha ta yi gaggawar janye dakarunta ba tare da wata bukata ba ana sauraron Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla a gaida Aisha, kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. mu. hukumar zaben najeriya ta inec ta miƙa batun binciken kwamishinanta na zaɓe a adamawa barista ari hudu ga babban sufeto 'yan sanda baba usman alkali don ɗaukar matakin da ya dace na doka hukumar tun farko ta dakatar da kwamishinan don samunsa da laifin ayyana sakamakon zaɓe ba tare da hurumin yin haka ba wakilin ma abuja nasiru adamu el na ɗauke da ƙarin bayani INEC dai ta gana da dukkan masu ruwa da tsaki na lamarin zaben na Adamawa don shirin sake komawa tattara sakamakon biyo bayan hatsaniyar da ta auku inda magoya bayan 'yar takarar APC Aisha Binani ke nuna gamsuwa ga ayyana su a matsayin waɗanda suka lashe zaɓe yayin da ɓangaren gwamnan jihar Umar Fintiri na PDP ke cewa an yi musu murɗiya. Jami'a a sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta ce hukumar na ɗaukar dukkan matakan da suka dace bisa dokokin zaɓe don tabbatar da adalci. A hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ta rubuta wa inspector general na 'yan sanda a wasiƙa da ke buƙatarsa da ya bincike na gaggawa da kuma gurfanar da shugaban hukumar zaɓe na jihar Adamawa barista Hudu Ari idan har aka same shi da laifin da ya cancanci yin haka. Ta kuma buƙaci sakataren gwamnati na ƙasa um, da ya ja hankalin cikin hukumomin da ke da alhakin nada su shugabannin hukumar zaben a kan wannan mummunan ɗabi'a da shugaban hukumar zaɓe na jihar adamawa ya aikata ta kuma ɗauki mataki na gaggawa a kansa za a ci gaba da tattara sakamakon zaɓen nan ba da jimawa ba amma da zaran wanda yake da alhakin yin hakan wato returning officer da aka nada domin tattara sakamakon zaɓen na jihar adamawa ya sanar da lokaci. Duk da gamsuwa da dakatar da kwamishina Hudu Ari, wakilin gwamna Fintiri a ɗakin tattara sakamakon Dr. E.D. Hong na bukatar ɗaukar matakan shari'a kan kwamishina. Eh, to ko za su bi amma ni na dauka kan cewa saboda wannan na farko yayi da ɗayan sanda sun kama shi yana gidan kurkuku ana ci gaba da bincike a tara sassoran abin da ya faru da wannan zaɓen daidai ya zama alama ma mutane a gaba abin da yasa kake gani kasa bai ke tabarbarewa shine kowa yana yin abin da yake so ya kwana lafiya so in wani ya yau an yi ma zaɓe a adama ba a gama da tattaro zaɓen ba aka rantsar da wani kaga wata rana ba za a yi ma zaɓe ba sai a rantsar da wani haka ne abun a gaba gaba ne yake lalacewa so dole a ɗauki mataki babba magoya bayan binani a abuja na musanta zargin ba da toshiyar baki ga jami'an zaɓe bisa wani faifan bidiyon tuhuma da ke yawo a yanar gizo bara'atu garba yusuf na kan gaba masu nuna aisha binani ba ta yi wani abin da ya saba doka ba shin da kowa ya ganshi aka muka ganshi a media an yi wasan kwaikwayon amma wani abin da hankali ma ba zai dauka ba ba wani ba wani kwakwaran hujja ba wani raɗe radi ne kawai da propaganda da ta siyasa da kazafin siyasa wanda kowa ya san is normal yawwa kowa ya san is normal amma ba abin da hankali zai dauka ba ne masanin harkokin siyasa na jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya ce da alamun badakala na kara ta gayyara tsarin zaɓe a najeriya su kansu wanda suke karɓar rashawar ko kuma suke da dama akan murɗa zaben hankalinsu da kansu yana rabuwa da su kansu suna iya wato ta san ma juna su cin ma juna kuma a samu rashin jituwa da zai iya kawo wato eh, ta'addanci a tsakanin su. Za a jira sake komawa fagen tattara sakamakon zaben da ya nuna karin sa ido da daukar matakan tsaro don kara kwari ko kowane bangare Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Nasiru Adamal kayan kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne kai tsaye daga birnin Washington DC. a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar, za ku iya jima a tashar ta VOA Africa kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da karashin labaran duniya. Babban jami'in diplomasiyyar Siriya yana ziyarar aikin kwanaki uku a Tunisia inda ake sa ran zai gyara dangantakar diplomasiyya da kasar bayan yanke dangantakar diplomasiyya tsakanin su tun shekara ta 2012 bayan da shugaba Bashar al-Assad ya farma masu zanga-zangar kin jinin gwamnatinsa. ministan harkokin wajen siriya faisal mcdad ya gana da takwaransa na tunisia bil amar jin kaɗan bayan da ya isa ƙasar a yammacin jiya litinin babu wasu bayanai game da abubuwan da suka tattauna ko kuma jerin abubuwan da mcdad zai yi a yau talata da kuma gobe laraba ma'aikatar harkokin wajen tunisia a wata sanarwa ta ce makasudin ziyarar shi ne don dawo da dangantakar wato diplomasiya tsakanin kasashen shugaban kasar tunisia kayis sa'id a farkon watan nan ya ba da umarnin an tura wani jakadan tunisia zuwa babban birnin syria damascus daga ƙarshe ƙasar sweden tana fata ankara za ta amince da ita a matsayin mamban kungiyar nato bayan zaben da za a yi a ƙasar a watan gobe zuwa yanzu sweden tana dakon turkiya ta amince da bukatarta na zama mamban nato sweden tana fata zaben turkiya da za a yi nan gaba a ranar 14 ga watan gobe zai sauya al'amura wato sweden da finland sun gabatar da bukatar su na zama mambobin nato tare yan makonni bayan da rasha ta fara mamayar ta a ukraine kungiyar ta amince da bukatar finland a cikin watan nan sai dai kuma har yanzu mambobin nato turkiya da hungary sun ki amincewa da bukatar sweden madalla a gaida Aisha Ma'azu da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. har yanzu dai akan takaddamar zaben gwamnonin jihar adamawa wasu 'yan jam'iyyar pdp a jihar sun yi zanga-zangar lumana domin nuna rashin jin daɗin su ga hukumar zaɓe ta inec dangane da ayyana sanata aisha ta dahiru ahmed binani a matsayin wacce ta yi nasara a zaben gwamnoni da aka kammala a watan maris sai dai su kuwa 'yan jam'iyyar apc na jihar adamawa cewa suka yi sun gode Allah da ya ba su wannan nasara in ji Honorable Salihu Baba Ahmed. Wakilin muryar Amurka Adamawa Salisu Lado ya aiko mana da karin bayani. su dai da nazan al'umma da magoya bayan gamna Amadu Umaru Fintiri da na jam'iyyar PDP a jihar Adamawa sun gudanar da wannan zanga-zanga ne na lumana domin kira ga hukumar zaɓe su dawo musu da martaban zaben su da aka yi a watan nan da ake ciki. Dr. Suzy Mark Zira wadda ke zama shugaban mata na jam'iyyar PDP a jihar Adamawa kuma wadda ta jagoranci bangaren mata a wannan tattaki na zanga-zangar lumanar ta yi mana ƙarin bayani tare da ƙarin haske akan dalilan da ya sanya suka fito wannan zanga-zangar. So ma cewa muna kan jira muna kan jira kada mu yarda ku yarda fushin mu ya zai fito shine dalilin wannan fita babban abin da muke bukata a hukumar zabe ita ce a sanar da wanda ya ci zabe shine kawai shine so a sanar ba da bata lokaci ba kuma bi gaskiya kuma wata uwa da ta halarci wannan zanga-zanga na nuna goyon bayan Ahmadu Umaru Fintiri da kuma jam'iyyar PDP a jihar Adamawan Aisha Usman mai takalmi Malami ta ce lalle ilahin hukumar zaɓe mai zaman kanta ya kamata su ji tsoron Allah da su bi gaskiya da kuma ka'ida akan lamarin da ya dace ta hanyar dawa a ci gaba da karɓan ƙuri'u domin ayyana wadda ya lashe sakamakon zaɓe na gamna a jihar Adamawan. Eh dalilin mu mu mutanen PDP masu hakuri ne masu ladabi da biyayya a gaskiya a gaskiya gaskiya ta nuna halinta zaɓen nan local government 21 duk yaro karami ya san waye ya ci zaɓe. amma ana so a nuna karfin hali a ce a sanar a sama ga wanda ya ci mu kira mu muna kiran INEC da babban murya su ji tsoron Allah ne su ji tsoron Allah su tabbata sun mutu za su koma ga ubangiji to ko menene ma jam'iyyar APC za ta ce akan wannan batu duba da cewa wannan zanga-zangar lumanar magoya bayan jam'iyyar PDP ne da na gwamnatin jihar Adamawa suka gudanar honorable Salihu Baba Ahmed wanda ke zama tsohon kwamishinan yada labarai a jihar Adamawa shi kuwa cewa yayi to mun wannan abu ne wanda muke tsammanin shi saboda ganin yadda al'umma adamawa suka amince da jam'iyyar mu da kuma yar takarar mu to don haka ba mu yi mamaki da haka ba abu ne wanda dama muna jira tun farko kafin ma mu je ron muna tsammanin za a yi to amma komai sai lokacin da Allah ya yi lokaci da Allah ya yi cewa za a tabbatar mata da wannan nasarar da Allah ya bata wannan turka-turkar da ya da nuna juna yatsa ya biyo bayan ayyana sanata Aishatu Dairo amir Binani a matsayin wadda ta lashe kujerar gamna a tutar jam'iyyar APC a jihar Adamawan ita kuwa jam'iyyar PDP mai mulki a jihar ta ce ba za ta lamunci karbi wannan kayan ba domin ba bi ka'ida na gurin sanar da wannan sakamakon ba lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya a gaida salisu lado da wannan rahoton to kamar yadda kuka ji a labaran duniya babban hafsan sojin sudan janar abdul fattah al-burhan da jagoran rundunar kai daukin gaggawa rsf janar muhammad hamdan dagalo sun sanar da tsagaita buɗe wuta bayan bangarorin biyu sun shafi kwanaki hudu suna gwabza fada a tsakaninsu wanda ya sanadiyar mutuwan mutane kusan biyu bangarorin biyun suna fada ne da junansu a game da jagorancin kasar dr usman bugaje masanin tarihi ne wanda kuma yake da kwarewa akan al'amuran su Sudan ya yi wa abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu karin bayani a game da musabbabin wannan rikici. na tattauna da wasu suna cikin gwamnati wasu su ba sa cikin gwamnatin kuma kila ba sa shi da gwamnatin so na samu ra'ayoyi da dama amma a hatta a kafofin watsa labaransu suna magana karar cewa ga shi kasa ɗaya amma sojoji guda biyu ma'ana wannan soja wannan soja kamar wata kasa ce cikin wata kasa. to in aka duba da shi wanda yake shine shugaban wannan gwamnatin wucin gadi da aka nada shi abdulfatah fatah burhan wanda yake shi soja ne wato yana cikin tsarin sojoji na sudan da shi muhammad ah, hamdan dagalo wanda aka fi sani da Himeti shi himmeti shi yake shugabantar wancan tsari na sojojin da ba wato na hukuma ba wato kamar je masu zaman kansu hmm. abinda akan ce da turanci militia wato wasu waɗanda aka ƙirƙiro don wani abu amma ba sa shiga cikin tsarin soja na ƙasa amma kuma a wannan gwamnatin da ake tafiya da ita yanzu shi ne mataimakin shugaban ƙasa hmm. shi ta burhan dukkan su generals ne ko kuma dai haka ake kiransu shi general abdul fatah alburhan shi shine shugaban abin da ke cima yan intiqaliya wato wannan gwamnatin wucin gadi shi kuma himmeti wanda cikakken sunan shi ne muhammad hamdan dagalo shi ya rike mukami na ko kuma ce shi ne ya shugabanci sojojin da gwamnati ta kirkiro lokacin albashir a darfur da wancan bangare na sudan ta yamma inda kin sani an yi shekaru a 'yan tawaye ko kuma ce masu son su ci kansu hmm. ta artabu da gwamnati to waɗanda shi himetin shi ne cikin kwamandoji wanda sojojin da aka ƙirƙiro. wanda ake ce ma janjawid hmm. to shi ne yau da gobe ya yi karfin da ya zama shugaban su shi kadai kuma makaman da ya tara kai ka ce ma sun fi makaman ita kanta gwamnati abinda kawai shi bai da shi bai da sojan ruwa ko sojan sama na jirgin sama hmm. to ina wannan matsala ta samu asali kuma menene ya kawo su ga haka ana ganin kamar bayan raba sudan ta kudu da sudan din nan za a samu masalaha ai ai dama ita sudan kin san dai ita ce tafi kowace ƙasa afirka girma kafin a yanke kudu din mm. kuma tana da ƙabilu kala-kala hatta a irin harsuna da ake magana da su bance da ko ƙasa a afirka mai yawan harsunan su ba don yana jin za su fi najeriya ko mm. kuma za su yi kai da Najeriya saboda haka wato ƙasa ce wadda take ya mutse da ƙabiloli kala-kala iri-iri addinai daban abubuwa daban da kwai laraba da kwai mutanen afirka to a wannan dai matsalar ta samo tushe daga shi kansa albashir da ya shekara talatin yana mulki yanzu kuma sai shirinmu na noma da abokin aikinmu muhammad hafiz baballe ke shirya mana Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon ya duba batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Abokin aikin Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da wani ƙwararre a harkokin noma a Najeriya wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Tunana Dauda Salisu Muhammad muna ba da shawarwari muna yin aiki da NGOs da dama muna karɓar kwantarar noma sannan kuma muna ba da shawarwari sannan kuma muna sai da kayan gonan daga kansu iri su chemical da sauransu so wannan shine fanni na a yanzu kuma abin da nake kenan batun bunƙasa harkokin noma a najeriya mm. yana da yana ta kwan gaba kwan baya gwamnatoci a matakai daban-daban a tarayya da jihohi sun zo da tsare tallafawa noma to amma sai ka ga tallafin yaƙin tasiri me kake ganin ya jawo tallafin da gwamnatoci suke wa noma na tsare-tsaren baiwa manoma abubuwa na aikin noma ko kuɗin rance ko lamani kuma a ƙarshe ka gabata su gaskiya mu ga ne ba jiyau ba ta kowane fanni muna tare da manoman nan sannan muna tare da kuma manyan waɗanda suke karɓo abubuwan nan daga gwamnati tabbas gwamnati tana bakin ƙoƙarinta a yadda ta ce tabbas tana bayarwa to amma ta bi hanyar da ya kamata shin abu tallafin nan da take ba wa manoman nan yana zuwa hannun manoman directly ko ko baya zuwa a'a ko kuma yana zuwa din adadin da ya kamata a basu ana basu ko kuwa ba a basu wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da abin yake e, abin nan fuskanta daga ciki manoma ke fuskanta daga ciki daga hannun kalubale daga ciki so za ka ga gwamnatin ta bayar domin kungiyoyin manoma ne daban-daban kuma ta kowace kungiya irin kungiyar manoman shinkafa ne kungiyar manoman shinkafa auduga ne masara ce dawa ce da sauransu duka ana yin bakin gwagwado dai wanda ba a rasa ba to akwai mu kuma daga bangaren mu manoman gaskiya akwai almundahana a nan hmm. kamar ya saboda za ka ga idan tallafi ne na dindindin na aka bayar za a dakile kowa za ka ga ya kira nasu ya bayar idan kuma aka ce dawo da kayan za a to za ka ga za a ta hanyar da ya kamata a bi shine normal za ka ga an ce za a bi kungiyoyin manoma kowace kungiya ta manoma akwai shugaba to wannan shugaban shi ya san suwaye manoma saboda haka zai kawo sunaye da adadin hektar da za a rarraba musu to sai a basu sai kaga suna complain cewa kayan nan <clears throat> ba su zo musu ba so gaskiya akwai sanda muka je raba wa manoma kaya mu da kanmu mun gaya wa wasu masu bayarwa a raba cewa mu da muke ciki harkar noman nan mu ya kamata ku karbi shawara mu shawara muku ita ce yanzu ana gab misali yanzu ana gab da faduwar damina so ya kamata a ce manomi in dai za a bashi kuma so ake yi noman to kayan akalla su zo hannun shi akalla wata biyu ko wata ɗaya kafin faduwar damuna domin kaga shi ya san lokacin da ya kamata ya yi to amma ka duba don allah yana kana kana magana jinkirin ma samar da kayayyakin ga su manoma akwai wannan jinkirin shi ma mm, baya zuwa saboda haka abin yana dakilewa sai ka ga ana gwamnati za ta ce tana ba da kaya amma ya ba ta ganin abin a ƙasa bacin rashin ba da kaya mm. a kan kari eh. shi ne matsala misali mu ɗauka ita ce matsala ta farko ta ta biyu ita ce cewar misali manomi yana noma hekta biyar karamin manomi an zo an bashi kayan hekta ɗaya to shi kuma bai da kuɗin da zai noma wancan hekta biyar din sannan kuma misali a hekta ɗayan nan ya kamata a ce an bashi taki mpk kamar buhu shida a bashi yuriya kamar buhu uku to sai aka zo aka zaftare mpk nan buhu shida da ya kamata a bashi an bashi da yawa ga an bashi buhu hudu yuriya kuma sai a bashi buhu ɗaya haka kemikal da ya kamata a bashi 4 lita ko 3 liter per hectare sai kaga an bashi 2 ka gane duk wannan abubuwan sai ya si zai je ya san yadda ya yi ya samu ya har hada hekta ɗayan nan ta samu ta gamu balantana kuma hekta biyar da ya kamata ya yi sannan na ukunsu shine fa zai yi tunanin fa cewa dole zai mai da wannan kayan mai da kayan nan fa da zai an mai lissafin buhu shida din nan da aka bashi na npk ba a cikin abin da zai mayar alhalin kuma buhu hudu aka bashi zai mai da kuɗi buhu uku na yuriya alhalin buhu ɗaya aka bashi ka gane mm-hmm. to sai ka ga wannan yana discouraging din manomi da cewa shi yana karya gwiwar manomi cewa ni ba ma zan je na karɓi wannan bashin ba mm-hmm. gaskiya mm-hmm. to amma menene ya jawo misali ba adadin kayayyakin baya cika maimakon biyar sai a bada da hekta ɗaya. yawwa to wannan abu ne da za mu dube shi ta fuska biyu amma hanga in za mu yi kowane juna adalci. da dai ku ai a matsayin ku na ƙwararru kuna tsakanin manoma da kuma hukumomin gwamnati da suke raba wannan kaya ko suke samar da wannan kaya misali. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar Yanzu a madadin kwararre kan harkokin noma Dauda Salisu Muhammad kuma wakilin a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To masu saurari yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. na farko ra'ayinka ne sanusi madatai da magaram kace rudani da ke ci gaba da bai zaben jihar adamawa wanda ba a kammala ba sakamakon sul da baka da baturen zaɓe ya yi na ayyana sakamakon zaben gwamnan muna fatan gaskiya ta halinta domin dai duk inda mai gaskiya yake allah yana tare da shi ra'ayi na gaba ra'ayinka ne nasiru kainuwa hadija kai ko cewa kai neman yafiya da gwamna abdullahi umar ganduje ya yi daga wurin kanawa a gaskiya hakan ya yi daidai domin mutum azazi ne tara yake bai cika goma ba daga ƙarshe nake kira ga kanawan dabo da su yafe masa domin duk wanda ya yafe ma wani allah zai yafe masa kurakuransa to kafin mu karkarar shirin namu ga aisha nan dauke da takaitattun labarai To a takaice Amina sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bukaci shugabannin bangarorin Sudan masu fada su tsagaita wuta bayan da alkaliman waɗanda suka mutu ya tasamma ɗari biyu. Ministocin wajen ƙasashe wato G7 sun yi dai da yakin rasha a Ukraine sannan sun bayyana buƙatar da ke akwai na samun zama da China domin tattauna batun kalubalolin da suka addabi duniya yayin da suka kammala ganawarsu a yau talata a Japan. rasha ta ce a yau talata shugaba vladimir putin ya ziyarci yankunan ukraine da suka hada da kherson da luhansk inda ya samu rahotanni daga kwamandojinsa fadar kremlin ya fitar da wani bidiyo inda putin yake faɗa wa kwamandojin nashi cewa yana da mahimmanci ya ji ra'ayoyinsu kuma a samu musayar bayanai babban jami'in diflomasiyyar siriya yana ziyarar aikin kwanaki uku a tunisia inda ake sa ran zai gyara dangantakar diflomasiyya a kasar bayan yanke dangantakar diflomasiyya tsakanin su tun shekara ta 2012 bayan da shugaba bashar assad ya farma masu zanga-zangan kin jinin gwamnatinsa ministan harkokin wajen siriya faisal mikdad ya gana da takwaransa na tunisia nabil amar cin kaɗan bayan da ya isa ƙasar a yammacin jiya litini babu wasu bayanai a game da abubuwan da suka tattauna ko kuma jerin abubuwan da mikdad zai yi a yau talata da gobe laraba To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Aisha Ma'azu da Dadi Balawe da ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau. Ni ce Amina Buhari Auna da daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai mun haɗu a shirinmu na dare. A sha ruwa lafiya.